bayan kammala taron ne sai na tuntubi kwamishinan 'yan sanda garaba baba umar domin ƙarin haske ga abin da yake faɗa. a dalilin wannan taro mun lura wasu mutane ne suka shigo cikin bauchi an ce sun kai wajen dubu ɗaya suna a kan masu shika mashin wajen guda ɗari biyar suna nema su su tayar da hankali suna zuwa gida-gida suna kama mutane suna kace su to shine sai na kira fulani su Eh, shugabanninsu su zo su gaya mana su waye waɗannan mutanen kuma meye ya kamata mu yi domin mu haɗa kanmu ga baki ɗaya mu samu zaman lafiya tsakanin fulani da makiyaya da sauran mutane da masu goyi aiki gona akwai batun nan da su suka ce sai ka ga an kama wanda ake zargi da ko fashi ko kuma satan mutane amma ba a kwanaki kaɗan sai ka ga mutumin na shi. to kamar yadda ka sani ne mu ɗan sanda aikinmu mai bincike idan mun yi bincike mun kama ka da laifi mu kai ka kotu ba mu ne muke shari'a ba to akan wannan ne ma ni na je ministry na shari'a an bani lauyoyi na je wajen shugaban shari'a na jiha gabaki daya na kai kara na yi complain na yi kara akan abubuwan da ke faruwa kuma sun ce za su duba saboda waɗanda ake amfani da su suke fitar da mutanen nan suna nan a cikin mu suke kuma an ce har akwai da ma'aikata ma'aikatan ya taru daga wajen ko 'yan sanda ko wajen ministry din ko kuma masu zaune gari ko kuma masu sarauta ko masu wani mukami su ne suke sa hannu to duk waɗannan za mu yi maganin su alhaji ahmed shine sakataren kungiyar miyatti allah cattle breeders na daga cikin waɗanda suka halarci taron ga abin da ya shaida mini abin da muka tsoci shine sha'anin tsaro ya taɓarɓare kuma bisa waɗansu dalilai a akasari akwai membobinmu da yawa a ciki to wanda mun jima muna da yaki akan yadda za a rage wannan taɓarɓarewan tsaron a fahimtar da mutanenmu halin da suke ciki su ake wasata su ake cutarwa duk abin da ya tashi kuma su ma suna yi saboda haka da kwamishinan 'yan sanda ya kirawa wannan taro mun ga cewa lallai ne dole mu bada hukumar tsaro jami'o'in tsaro duka na kowane bangare domin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma fulanin mu sun samu hanyar yin walwala a dukkan jihar nan an ce kuna yin gaban kan kansa a kashe ma mutane a tsoce barawa ka san a duk wata al'umma da ka samu za ka samu bata gari da kuma mutanen kirki babu wata kungiya da za ta yi buga kirji cewa ita tana cikin sa wata security wanda ba tare da haɗin gwamnati mu masu biyayya ga security ne kuma muna aiki hannu da saboda haka nan da ake magana mu ba mu san su ba ba ma goyon ba su kuma ba za mu goyi ba su sarkin fulanin garin buzaye alhaji muhammad hussein shine shugaban kungiyar fulanin kautar hore ya halarci taron ya gabatar da korafi kamar haka korafin da muke da shi na ɗaya muka ce wannan abun waɗanda suke shigo wannan ya za a yi a sai mutum ba ko ya shigo amma babu da dakashi ko hakimi ko kuma ardo so sai ya sa muka sai to saboda haka a taimaka a fitar da kowane abu a cikin duhu ya kamata masu anguwanni da dakashi da hakime su dinga kawo rahoto a tantance mutum kafin iya shigo mm, kafin a sauke shi abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya